dabba ta farko da aka hiso ita ce namijin rago namijin rago wanda yake kuma hori ne yana da jikin shi kaf kaf kunnan shi bai gunce ba ko bai yanke ba hancin shi bai gunce ba bai fude ba kafan shi yana daidai kafafun shi suna daidai baya dingisa kuma yana da mai in son samu ne kuma a ya zamanto ya rayu daga wata shida zuwa abin da ya haka ba a samu wannan ba ana iya a nemi macen rago kamar tumkiya ita ma cikin wannan dai halayen ake son ta amma ita ya zamanto ta shayar da nono dama saboda wadda bata shayar da nono ba ba a yi tsammanin ta balaga ba ta kai wurin yanka ba ta mace ita ma cikin wannan kwandishon kin na namijinta ita ma ana son ya zamanto tana da wannan gaɓoɓinta duka daidai in ba a samu tumkiya ba sai a je yanzu ga namijin akuya bunsuru kenan sai a nemi bunsuru shi ma wanda yana da lahiya yana da jikin shi cikakke shi ma ana yanke bayan bunsuru ba a samu bunsuru ba ana zuwa wajen akuya ita eh, akuya tana zuwa bayan bunsuru in ba a samu bunsuru ba sai a nemi akuya ita ma ya zama ta shayar da nono don ita ma ana yanka ta a yi laye da ita ya halalta kuma in ba a samu wannan ba duka ko ko ya zamanto inda za a layya babu wannan duka ana iya yanzu sai a nemi dan saniya rami wanda ya shekara wanda ya shekara dan saniya namiji kuma in ba a samu namiji ba ana eh, ta mace cikin shi ita ma wadda ta shekara eh wannan ba ba ba ba a um, ba a ce dole sai ta ya shayar da ba amma in dai ta ta kai shekara ɗaya zuwa sama ana iya a yanka ta ta saniya a yi laye da ita in ba a samu wannan ba ko ko dabbobin da adda koi laƙumma ne sai a doki laƙumi namiji in ba a samu namiji ba sai a doki mace